da sun ka ce mu mu'minai ne ai mu musulmi ne dan me ake abin nan walakanta mu kullahum ka ce musu atu'allimuna nabiyyin kuna sanar da Allah ga addinin ku shi bai sani ba kun fahimta ko mu da abu ko bi ma'ana abin nan shi ai a tushurunahu antum alai kuna sanar da Allah ga abin da kuke fi kulubikum daga magana ku da kuke rufi kaulikum amana da kuka ce mun imani kuna sanar da Allah cewa shi bai san abin da cikin zukatan ku ba wallahu ya lama ji samato ba ga wai zukatan ku dai ba Allah ya san duk abin da a cikin samai da abin da a cikin ƙasa wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne ga dukan komai hatta sifar da a cikin jikinka shi ya shi halitta ta ya kake tsammanin bai santa ba ya mun nuna alaika ya mun nuna alaika alakramu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an alaykum bi imanikum to ya mun nuna alaika na asalin suna ma gori wasu musulunta ai mu musulmi ne don ba a girmama mu min gairi kitalin ba sun hita zuwa yaki ba bi khilati gairi min ma aslama ba da kitalin min ko eh, wato wato banda kenan eh, abin nan mu musulunta ba da an yake mu ba haka mun ka shigo musulunci wato kenan mun yi sauran mutane ai mu cikin ruwan sanyi mun ka shiga yan Najeriya eh kul kace la ta munu alaihi salam kada ku yi min gorin musuluncin ku kuce wai kun musulunta kamar ni kun kawa ko eh, abin nan Allahu ya munu alaikum Allah ne ke yin ku gori don ya shiryar da ku an hada ku mai imani ya shirye da ku zuwa ga hanyar imani in kun tun sadiki na kun zama masu gaskiya cikin ga eh, magana ku da kun kace mun imani to ba abin gode bane eh, abin da ya kamata ku gode ma Allah ne da ya shirye da ku in ba ku gode ba wannan ya nuna baki da baki da kun ka shiga ba ku shiga cikin zuciya ba inna Allah ya alam inna Allah ya'lamu ghaib as-samawati wal to ya ƙare sura da kewaye wa ilmin ubangiji ga komi inna Allah ya lamga ba samawati wal ardi lalle Allah yana ya san abin da aka kauke cikin samai da ƙasa ai ma gaba shi abin da ya kauke cikin samai da ƙasa duka ya sani wallahu basirun bima ta'malun kuma ba wai gani eh, sani ɗaya ba har yana gani kun san gani ya fi sani yana yi wa kasan wani abu cikin gidansa yana a can yana wa an dauke baka sani ba to amma in kana gani wato ka tabbata yana gani ba za a jaye ba wato ba sani ɗaya ba kuma yana gani in har da ko ma ta amalu sai a gyara Yeah. Hmm. <laughs> طيب، بسم الله الرحمن الرحيم وانا سورة اتكما دا انا تيمت سورة قاف مكية هي ست واربعون آية آية اربعين لشدة آه كلام رخد عبا في الموضوع والحواس wato kullum ubangiji kamar yana magana da mutane domin a tsare ƙarshen ayoyi wajen san maja a fi sahihi fi sahihi muslim an ummi hisham bint harisa ibn nu'man qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qara'uha annabi ya zan yana karatun wannan sura kullu yawmi jumu'atin kullum ranar jumu'a alal minbari wato bayan ya faɗi maganganun da yake ana gama ta da kuduba iz eh, idza khataba bin nas in yawa mutane kuduba Tadubin bin nazar ila al-makhluqat domin wannan sura tana kiran ka dibi hal abin nan halayen abubuwan da ya halitta as-salafiyya wal ulawiyya as-sufliyya wal ulawiyya na ƙasa halayen abubuwa na ƙasa da halaye na sama lil istidlal ga ila khaliqa domin kai hujja da su na cewa ba su sun kai kansu ba akwai wanda yi wa ila al-ba'd kuma za su nuna ma tashin kiyama gaskiya ne wal hisabi haka ne hisabi gaskiya ne wa fi risalati man gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama wato abin da ya taho ya faɗa muna gaskiya ne bibi ga waɗannan abubuwa wato yana sa mutum ya tabbatar da rububiyya kuma ya tabbatar da uluhiyya kun gane bismillahi rahmanir rahim qaf abin da ake nuni da wannan Allah ya sani Allahu alim bi muradihi wal qur'anil majid Allah ya rantsuwa da Qur'ani mai girma Allah na rantsuwa da makhluqai yana rantsuwa da zatin sai na rantsuwa da sifar shi yana rantsuwa kuma da makhluqi don ya nuna darajar shi to Qur'ani ba makhluqi bane wato sifa Allah ne magana Allah ce ina rantsuwa da Qur'ani mai girma ai al-karim alallahi mai daraja ne ga ubangiji al-kathir al mai yawan alkhairi wa kullu man talaba maqsudan wajadahu fihi duk wanda ke son ya samu wani abu da yake so to zai isu qur'ani zai same cikin qur'ani to ci gaba don haka kenan ashe abin girmamawa ne cikin zukata majid abin girmamawa cikin zukata ko me kake so zaka iske nan to ci gaba فقال الكافرون to wa ma amana kufaru makka kafiran makka basu imani da da annabi ba sallallahu alaihi wasallama bal ajabu sun yi mamaki an ja mun zulmi wai mai gargadi daga cikin su ya zo dan ne mutun dan uwan mu da dan uwan mu zai tawace mu ku dore mana gargadi kai rasulun ne an fasi mu guda daga cikin su yuhawzun bin nar dole tsoratar da su ga wuta ba da ba yaushe ina ya tafi gano فقال الكافرون sai dai kafirai suka ce hada shay'un ajib wannan gargadi da yake yi abu ne wanda abbai ban mamaki tare mun ka tashi mun gida guda mu ci wuri guda mu sha wuri guda ya ya sani to sai da mutum ذلك رجع بعيد daga cikin abin da yake ce muna wai mun mutu ana tayar da mu har idan na shin in kamun mun bayan mun mutu wa kunna turaban muka zan turbaya ko wai lalace cikin ƙasa sannan kuma a koma tayar da mu mu koma ciki a ce wai a yi muna wani sakamako a'a zalika mun bayi wannan komawa ce mai nisa fi gayatul bud bai yiwa kai bayan mun lalace a ce kuma a koma mayar da mu mu koma kamar yadda muke haka wai Muhammadu ke cewa za a yi muna wannan ba mu yarda ba ku yarda ba hmm. ci gaba to Allah ya ce ba wai a mayar da halitta ku adda wuya ba wato in jikinka ya lalace cikin ƙasa ko mi ƙasa ta ɗiba cikin mun sani za mu hidda shi wa inda na kitabun hafi sannan kuma wurin mu akwai littafi mai haddace komi huwa alkitabul mu'allaq ala ulum shine abin kasad wanda an karata wa mutum wane maganganun da kake yi da ayyukan da kake yi yana nan ana ta dauka kun fahimta ko wato mai tsarewa aw al mahfuz ko lahu al mahfuz fi al-ashiya al muqaddara ga duk al'amura waɗanda an kaddara ko ni an rubuta shi hatta in mutum ya lalace ko ta tsara an san inda take ga za a kawo ko da ka ci naman wani dabba ko menene duk za a fitar a hada bal kazzabu bil بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم to wai ba mamaki suke yi wai ɗan uwansu ya zo musu daɗin da ba su sani ba sun dai ƙarya ta gaskiya da ma ja'an lokacin da gaskiya ta zo musu domin haka gaskiya take kullum ƙarya adda daɗi wato gaskiya ɗaci gare ta in mutum ya yi karya ya ce yau duk aljanna ta hannu na take kowa ya taho in ba shi duk za su taho a yi ta ba su sai ta sayi amma in an ce sai ka iya alwala sai ka iya sallah sai ka iya azumi sai ka gaskata Allah babu wani bai eh, doka sai Allah sai ka ja kawo da tashi hankali wai abin girin uwa kun hamda ko wato fahim ga al'amarin annabi ko ga al'amarin qur'ani fi amrin mariji suna cikin al'amari wanda yake mai raurayar juna ai multaribun kalu maratan sahirun wani lokaci su ce mai sihiri ne ba ga yana raba abin nan miji da mata ba yana raba da da uba yana raba kaza wa sihirin kuma wato sihirin qur'an annabi mai sihiri qur'ani sihiri wa maratan sha'irun wa shirun wani lokaci su ce shi mawaki ne qur'ani ma ne wa maratan kahinun wa kahana wani lokaci su ce boka ne abin da yake zakuwa da shi qur'ani kahana bokanci ne kun gane da ci gaba afalan yanzu to ya yanzuru shin ba su yi dibi ba su masu musun tashin kiyaman nan ba su dibi ba su kula da hankulansu. ila sama'i zuwa ga sama su dibi sama yadda take wato ka ina eh, fauƙam tana sama gare su ba bane na da muka gina ta ila amadin ko ko umudin babu ce kai ga komi abin nan fili babu a dinan shi shike wa zayyana mun ka kawata ta bil kawaki da taurari wa ma la min sannan kun ba ta da wasu tsagewa wanda yake zai na ku riba ko jini kai ko mi kyawun sai yake ya sai ya zo da tsagewa amma sama ga sanan har abada kullun da take ba su didin wannan su gani wal ard Wal'ar da badannaha kun ba su dibin kasa wadda yadda muka miƙe ta wato abin nan bamu mai ta tudu da rafi har ba su iya ginin gidaje akai ba har ba su iya yin hanyoyi ciki ai mahanna mun ka shin hidata wajen annaha salihatan lil hayati mun ka sanya ta inganta ga rayuwa wa fi fiha rawati mun ka jefa duwatsu ciki kun ga kenan wannan ya nuna duwatsu ba cikin ƙasa an kai su ba daga sama an kai su an ka tura ciki don su kakkafe ta su sabbitu don su tabbatar da ita wa ambatna fi yanin kullu zaujin bahi sannan mun ka tsirar daga ƙasa ko ko cikin ƙasa mun ka tsirar da kowane nau'in tsiri wanda yake abin nan bahiji mai ban shawa kowane nau'i mai ban shawa ko kuma kowane tsiri kowane iri ne ba namiji da mace ne gaba ɗaya kun gane ko bahiji wanda yake mai ban sha'awa ba su ganin haka nan za su tsirata to wannan duk mun jawo su ga waɗannan abubuwa don shi zan abin ganarwa wato su bi ba su gani wa zikira li kulli abdin muni kuma zan shi zan wa'azi mai tunatarwa li kulli abdin ga kowane bawa mu ni mai da al'amari zuwa ga Allah ay raja'un ila ta'atina wanda yake mai koma zuwa ga yimin sa'a wannan duk mun faɗa mun jawo hankalin ku don bawa wanda yake mai da al'amari ga Allah shi eh, abin shiga ne ci gaba wani zan فأنبتنا به جنات to wa nazzalna min as samaai ma'an mun ka saukar da ruwa kuma daga sama ruwan nan mubaraka mai albarka mai yawan albarka abinda albarka amfanin mutane ayi iri a sha ayi wanka fa ambatana bi jannati mun ka fidda abin nan eh, ita a can gonaki da shi wa habbil hasid sannan da kwaya wanda yake ana girbewa kun fahimta ko ai mahsud sari sai ku jara sari ba to ci gaba والنخل بابقات لها قدع نظير والنخل كم nan ترد أبدا إلي نال دبينو itacen da dino ba su katin waɗanda dogaye walan halin muƙaddara laha tsal'un nabi sannan suna da ƴaƴan itace wanda yake abin nan wani akan wani ƴaƴan itace dunguje dunguje ku ba da ruwa guda amma itace nau'i nau'i wani mai ƙarfi wani mai yaɗo wani mai ɗaci wani mai yami ƙasa guda ruwa guda in ba abin in ba da ikon Allah ba yana yiwa wa ayi wannan ai ba balu ko ba rizqan lil ibadi وأحيينا به بلدة To waɗannan itace da muka fitar saboda da ruwa guda kuma daga ƙasa guda don ya zan abinci ga bayina. Wa na bihi ballatan ta mun ka kuma game da ruwan nan ƙasa wadda yake matatta ya sauyi fihi muzakkar muannas wato ƙasa matatta ko ko wuri matacce mu rayar da shi da ruwan nan. To kun gani bayan ƙasa ta bushe ba komai ba ka gani wani alama a ayi ruwa ya tsiro. haka ne ko to kazalika ruhu haka nan ita ku da kabri yake lokacin da za a fita baka san yadda an kai ba sai ka ga dai ka ka hadu min al qubur da kabruka kai fa ta ko kai fa ta na wuya kuke musun tashi da kabruka ba kai musun ba kai musun wannan ba wal ma'ana annahum nazaru wa alimu ma zikru sun ga sun ba sun san abinda amma zikira abinda sun san abinda aka ambata amma to kuma yaya suke musun cewa za a tayar da su ni an bambancin ciyawar da a cikin ƙasa da jikinka da an kasa cikin ƙasa eh, in an yi ruwa ya hito kai kuma zami ba ka hitowa to ci gaba To ga annabi sallallahu alaihi wasallama mai wannan gargadi ana walakantawa kada ka damu kazzaba qablan qawmun mutanen nuhu sun qaryata annabawa gabanin sun qaryata nuhu gabanin su wato gabanin Qurayshawa kenan wa ashabu rasu kuma mutanen wata rijiya da ake ce marasu sun ta annabin su shi yaddirun kanu muqimina alai wata rijiya ce wanda yake mutanen rasu suna zaune a kanta duma washin da dabbobin su ya buduna al-asnam suna bauta ma gumaka wani biyuhun eh, wato annabin su kila hanzala tun sahwan sunan shi hanzala wa kila shu'aib ko kuma shu'aibu ne aw nabiyyun ursila ba'da salih ko kuma annabi ne wanda an ka aiko bayan salih li baqiyatin min min samud ga abin da ya rage na samudawa an ka aiko musu shi wa samud sanakum kun abin nan samudawa su ma sun karyata mutanen sale sun karyata sale saboda haka ashe in quraisha sun kai wani abu ko ko mutanen ka sun kai sun kai irin wannan ba ba su tawo da wani sabon abu ba haka al'adar mutane take to wa'adu wa'adu wa bi'adu adawa su ma mutanen hudu sun karyata haka nan fir'auna da shi da mutanensa wa ikhwan lut yan uwan lut su ma sun karyata shi saboda haka shi ba ba abin mamaki bane in ka faɗi gaskiya yan uwan ka su karyata ka kada ka damu wa ashabul aikati wa ashabul aikati wa كل كذب الرسل فحق وعيد واصحاب الايكه هكذا mutanen kunci akwai wani wuri da ake ce ma aika ko wani abin da mutanen shu'aibu wato kusan aika aika wato inda wuri yayi kunci na itace sun karyata annabi su shu'aibu wa qaumu tubba haka nan mutanen tubba sun karyata sun karyata annabawa wa huwa malikun kana bil yaman wannan su sun saba ma al'ada Kullum na sama suke karyatawa gaskiya don suke amfani suke ba daidai ba ne don kasu rasa amma shi tubba shi yayi imani mutanen su ba su imani ba don haka an kace da mutanensa kun gane ko a'a sarki ne a Yaman aslama wa da'a qaumahu ila al-islam yan musulunta ya kira mutanen zuwa ga musulunci fa kaza sun kareta shi wannan sun saba mu ka'ida kenan domin na sama ke karyatawa na kasa ya yarda don shi bai da wani gajiya da yake ci to yau an yi akasi eh <laughs> to kullum min al-mazkurina rasul duk waɗannan da an ka ambata dai wato sun karyata manzanni domin ka karyata guda kama ka karyata duka kamar yadda Quraysha sun kace kun gane ko ko mutanenka fa wa wa'idi kuma kace wadda ni na cewa azaba za ta samu duk wanda yake gaskiya to ya wajaba za ta same su ai wajaba nuzul azabi sauka azaba ya wajaba aljami ga duka fala yadik sadruka min kufri quraish duka saboda haka wato dan quraishawa sun kiyarda sun karyata haka kada ka zagaran kai kunci ah, an wa annabawa kuma al'ada ne ga komai kake yi in baka ga an ana faɗa da kai ba to kai ma bai bai da amfani eh kafa na bil khalq da awwal shin mun kasa ga halitta farko balle mu abin nan ga mayarwa mu ya tabuwaye mu domin halitta farko ta ta wuya to ba mu ba mu kasa gare ta ba bal hum fi lawsan sura suna cikin rikici suna cikin shakka min harkin dalilin ga wata halitta sabuwa wa huwa al-baqi na tashin kiyama ga wannan wanda ya huya ba ku yi ba ku mutunci ba sai abinda da adda sauki wala kada khalaqana jin sana wala qad khalaqna al-insana wa nahnu wa tuwitu bihi nafsuhu ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تو أنك أنك كيف أنت متون كحالتك ولقد خلقنا الإنسان للي من حالتك متون wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu kuma mun san abin da ran da shi wato ba halitta shi ba ma waswasin da yake cikin rai mun sani ai wa nahnu na'lamu waswasata nafsi mun san wato waswasin da ran sake ke sa masa iyahu awwal wasu nauti lahu ko kuwa waswasin rai gare shi wa yumkin an takuna ma mawsulatan ay wa na'lamu al-amra alladhi tuhaddithuhu nafsuhu bihi ran da abin da ran suke ba shi labari cikin zuciya mun san abin da yake tunani wa nanu qarbu ilayhi kuma mun shi zuwa mun shi kusa zuwa ga mutum da ilimi da sanin mu na hablul daga jijiyar abin nan jijiyar lakawa da ta haɗa kwakwalwa da sauran baya kun ga an kace ta sai jiki ya zana bai ji to wannan laka ba ita ce mai jawo sani na komi ba to mun yi shi mun yi mun yi abin nan kusa zuwa ga mutum ai ilahatul bayan wal warid huwa adu eh, abina alqain da sabhatay al-urqi yaridan min ar-ra's ila al-qalb idza qudiya mata sahibu ne wato jijiya biyu ne daga kwakwalwa suke hitowa gudanan gudanan ya ka kace kowane abin nan mutum sai ya mutu kun gane to wannan mai jawo tunani mun shi kusa zuwa gare ka bisa gare shi don sai mun halitta tunanin da zai zo da shi to idan talakal mutalaqiyan to ka ambata idan talakar mutalaqiyan lokacin da masu gamuwa suke haduwa wato mala'iku biyu wato masu tambayar mutum cikin kabri ko wato abin nan eh, almalakani makulani bil insani ma ya ma ya muwakkalani wadanda yake an za su ga mutum ga aikin da yake suna rubutawa an yamini wa an shimal wato dama da hagu ka'id ko wannan sai yana zaune dama da hagu ai ka'idun ka'ida ne suna zaune wa huwa mutada wa khabar wato kenan suna zaune wajen dama da wajen hagu kun hanga ko to ma yalbiru min qawlin illa bai labzi da wani magana illa akwai mai tsaro gare shi atid wanda yake halartacce in magana ka mai tsaron kana nan halartacce kai ɗaya ya rubuta ai kullu min huma musanna raqi ba ni atida ne ko ne Ah, abin da masu tsaro ne kuma halartacci kullum kai ɗaya suke kallo waja a sakaratul maut bil To ana cikin mutum na yana cikin hauka yana yana yi ana rubutu wa za su kalfi mota sai mayan mutuwa ya zo ai gamratu wasu da su bil haqqi wa ta da gaskiya bi amrin akhirati ana cikin haka nan sai mayan magaji mutuwa ya zo hatta ya rahul munkir ko da har wanda yake na yana musun tashin kiyama ko yana musun mutuwa sai ya ganshi iyanan wa huwa nafsu shidda wato wahalar da ta same shi sai ka ji ake ai mutuwa zan yi zalikal mautu wannan mutuwa ma kunta min shahidi shine ka zan kana gudu daga gare shi kana cewa kai ba za ka gudu ba ba za ka ba zai same ka kamar kana gudu to gashi ya zo wannan sai ta shuru to kun ga yadda an kawo kowane mutum ya ga mutuwar shi bayan haka nan sai an mutu an kare duk an yi duk babu komi sannan bayan haka nan a busa ta biyu wannan rashin sura a yi busi cikin kafo sai kowa ya hito zalika yawmul wa'id wannan shine yini na kacewa da an kace za a wa kafirai azaba waja'at waja'at kullu nafsin ma'a to in an busa ta biyu kowa ya taso kowa ja a kowace rai ta zo ilal mashari a gargaɗo ta zuwa ga wurin tashin kiyama kowace rai tana da mai kora malikun ya suka ilaihi in mutum ya karkace ta a abina wato ba mai karkacewa sai an taru wuri guda wa shahidi kuma kowane abin ya halarta a kanta ko kuma yin shaida a kanta bi amali hada aikin ta wa huwa al-aidi menene zai shaida a kanka hannayenka da kafafunka da da wani su wa yuqalu lil kafir sannan ce kafiri wato an taho kenan duk a jikin ka aikin da yayi shi bai ma shaida sai a ce masa laqad kunta la ma'alikum tabi min hadha wa to a taho a tambayi mutum hannu ya ba da shaida baki ya ba da shaida kunne ya ba da shaida kafahu da fatar jiki komi ya ba da shaida sannan Allah ya ce masa to da ka shagala da waɗannan abubuwa ba. kun gane ko wannan abu da ya sauka gare ka yau da ka shagala baka damu da shi ba baka na ka gida ka mun kuran yayi ruhin ka yau da gare ka eh, ai na gaflata ka mun gusar da abin nan shagala ka bi ma ta shahidu kullum kun da kake gani wa basaruka al-yawma hadid ganin ka a yau mai kaifi ne ko ni kana gani hadin ta tudruku bihi ma an karta fi dunya duk abin da kake musu a duniya yau gashi ka gani bayyane rubuce ci gaba wa qala qarinu to ba kuma yana tare da mala'iku masu rubutu ba bayan jikinsa ya yi shaida sannan kuma abokinsa wata wanda an tawakkala gare shi mala'ikin ya ce haza ma da a ti ga abinda a na ne kuma abinda na rubuto halarce adiba ga abinda abin nan jikinsa ya fada to akwai bambanci bayan na jiki kuma mala'iki ya rubuto na shi kawo ce ga shi na ani kuma ba musu ba ba ba ba afil wato sai ai shi sai adi eh sun rubuto fa yuqala ma Allah sauƙaƙe to in an yi shari'a ta tabbata babu babu afil sai a ce mala'iku alƙiya fi jahannam ku jefa a cikin jahannama kullu kafarin ani duk mai yawan kafirci mai tsaurin kai in an ce ga abin da an gaskiya ya ki ku jefa a ciki to ku jefa shi manna ila khair duk abin da annabi alkhairi ba shi so zakka ba shi shiga abin nan aw dukhul fil islam ko ko shiga musulunci bai abin nan ko a ce ayi wa'azi a ganar da mutane duk ba ya so kada ta da hankali ku jefa shi mu'tadil mai mai zalunci muribu mai shakka fi dini ga addinin sa abinda da ke so a zauna cikin a cikin banna ai tai ku jefa shi cikin الذي جعل مع الله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله إلها آخر وان يستمع سنة بوتا واتارد الله واتو يا بشي فألقياه في العذاب الشديد كجيفا يتكن عذابا ودى أما يسألني gane غاني to ci gaba قال قريبه ربنا to da yaji a za a tafi da shi zai ce a a dakata ni ba ni ni da kaina ba shedan ne ya sani eh, ya faɗa ƙarinu sai shaidan abokin zai ce rabbana ma daga to ya ubangiji ban san ba ni nisa shi girman kai ba ba ni nibar da shi ba walakin kana fi da zalim bai da ma ya zan cikin bata bata mai nisa bai san shi biwa fa da autuhu sai ni kire shi fa tajaba ya karba da ma yana cikin bata ni ni da sarkin kokon ko ba kala وقد قدمت إليكم Wata wannan ya nuna kenan za a tsaya ana ta jayayya tsakanin shaidan da wanda ya batar sai Allah ce a alata ta kashi mu da kada ku yi husuma babu wata husuma wuri na na ce ma ka ji kaza ka ki saboda haka kai kuma shaidan ga abin da an kake ma wa kar kaddamta ya kun bil wani na gabatar muku kyacewa ta na cewa azaba ranar lahira ga wanda bai imani ba na cewa azaba ba mu kawo gare ta saboda haka yanzu babu wata husuma kai kai وما يبدل batul kawai da ba a musanyawa wata magana gare ni na riga na yi hukunci ba a canza ba wa ma ana bizan lil abidi zan ko mai zalunci ga bayina ba fa azruhum bi ghairi dhunub ban yi musu azaba ba da laifi ba wa zallam bi ma'ana zu zulmi wato ba wai mai yawan zalunci ba ko zalunci dan kadan Allah ba shi da mm, domin komi na shi ne sai yadda ya ga dama eh. ina son kuma karatu ba eh. nan da yake bil wa'id ay eh, bil azab fil akhirati law tu'minu ko illan lam tu'minu bi law lam tu'minu fil akhirati law tu'minu wala budda minhu a ah, in tu'minu يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل to kuma ka ambata a yau mana kulu jahannama ranar da muke ce ma jahannama alimta la ta cika domin Allah ya wa jahannama alkawali za ta cika ko ba haka ba liwadihi mithla wato ke cika wata kulu ita kuma ta ce halin min mazid akwai ƙari ai la asau gaira ma man salatu bi wato kenan na cika na cika har babu wurin zuba wani abu ai kadim salatu na cika ya ubangiji kada a ƙara kawo min wani na koshi hmm. eh? aljanna idan an kace ce ana cika ta inda an kace ce aljanna ka guda ya hi duniya yau za ta cika yau za ka yi ƴaƴan da hulka abin nan ka gane hmm. ba wani da fatar jannat ku gari mai kokari mu gare ci gaba وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأذلفت الجنة To bayan an sanya ‘yan wuta har wuta ta kai ƙara ta ce abin nan ba ta iya ɗaukar duk wanda an kasa mata. Bayan Allah ya tambaye ta ko ke ka kamar da ni alkawali ta ce abin nan har akwai wani ƙari. Wa fatil aljannatu sannan ita kuma aljanna a kusantar da ita lil muttaqina ga masu tsoron Allah makana ga wurin da take ya tana nesa kawo ta kusa. غير بعيد بعيد ليس با غير بعيد منه فيرونها سقنتا ويقال لهم سنة أتي موسى هذا sai a ce musu hadal mar'i wato wannan abin da kuke gani matu aduna shine abin da ake muku alkawali da shi wato a lahira na samun aljanna saboda aiki da kulli awwalin ga duk mai mai da al'amari zuwa ga Allah ga ta'a a duniya lokacin da yake cikin duniya yana ta'a hafiz wanda yake mai tsarewa ga haddodin Allah wannan shine an kai masa alkawari to ci gaba man hadiya wa kuma amma khashiyar rahmanu bil ghaib wanda yake tsoron Allah mai rahama Bilgaibu ghaib wato alhali yana koye ai khafa hu wa lam yarahu ya ji tsoron Allah bai ganshi ba ko ko ba cikin mutane ba wato ba shi laifi ko da yana shi kadai eh, bi kalbin muni sannan kuma ya ji tsoron Allah waja bi kalbin muni ya zo da zuciya wanda yake mai maida al'amari ga Allah muqbilan ala ta'ati eh, wato zuciya mai huskanta ga ta'a ubangiji wa yuqalu muttaqina aidan sannan su ma tsoron Allah ga abin da za a ce musu ودخلوها sai a ce musu udkhuluha bi salamin ku shiga cikin aljanna bi salamin da aminci ai salimina kuna cikin aminci min kulli mahkumin daga duk abin tsoro babu shi aw ma salamin ko ku yi sallama ku shiga ai abin nan sallimu wa ku yi sallama sannan ku shiga ذلك اليوم wannan yini allazi hasala fihi dukul wanda yake samu shiga cikin aljanna ya samu yawmul khulud yini ne na dawama ai addawamu dawama fil fil janna cikin aljanna wato shiga aljanna bai dadi ba kamar a ce ko mutum bai hita har abada wato ya hi dadi to gaba ma sha'una fiha suna da duk abin da suke so a cikin aljanna wala da ina mazidi kuma muna da wani ƙari wanda ba sani ba ai ziyadatan alama alimu wato ƙari bisa ga abin da sun ka sani wa talabu kuma ƙari bisa ga abin da sun ka nema mu ba su wa kama ahlakana wa kama ahlakana qablahum min qablihim hum ashaddu minhum To bayan ya yi gargaɗi ga mutane sannan ya faɗi sakamakon wanda ya ƙi karɓar gargaɗin sannan kuma ya saki ya faɗi sakamakon wanda ya karɓi gargaɗi to ya komo ga kuma mutanen da na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake mu muna ciki lahum ma sha'una fiha wa kam alakana min qawlin min qarnin da yawa mun ka halakar da mutane karni bayan karni wato shekara ɗari ko kowane jinsin mutane da yawa mun ka halakar da mutane gabanin su ya halakana qabla kufari quraish gabanin kafiran quraish mun ka halakar da quruna wato abin nan karnoni kathiratu masu yamin kufari kum ashadda minhum batashan su waɗancan na farko da an ka halaka sun shi waɗannan na yanzu ƙarfi ko kuma kamawa da ƙarfi domin wato abin nan kafiran yanzu kokarin suke su kama muminai su wahal da su su daure su to waɗancan sun yi su ƙarhin damƙa fanaqabu wato su waɗancan sun yi bincike bilbila da cikin garuruwa sun shiga ko ina don su tara kuɗi halmin mahis shin akwai wurin makarkata gare su auduga irin ko ga su min al-mauti suna da makarkata inda ba za su mutu ba falam yajidu ba su samu ba sun ka mutu haka nan kenan na yanzu an ka an ka kama masu ƙarfi balle waɗanda ba su an ka an ka kama masu ƙarfi balle waɗanda ba su da ƙarfi kenan Allah ya so ne na kabu ma'anar su sai binciken wurin kaucewa ne ko ko neman kuɗi ne kina wa ko wani domin eh, abin nan tanki ko ka ka nemi kuɗi ko ka nemi wajen eh, mafaka duk dai ba samu ba tun da an ka nuna suna da ƙarfi ƙarfin na ai ga yana yiwa wuyi yana yiwa lafi hmm. wato haƙiƙi to ci gaba To inna fi zalika al-mazkur ga wannan abu da anka ambata da zikira akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga wanda yake yana da hankali wato yana da zuciya mai hankali Au alqasama ko ya jefa abin saurare ai istimal wa zai saurari wa'azi wa huwa shahidi yana halarce ai hadirun bil qalbi yana halarce da zuciyar shi ana wa'azi yana saurare wato wannan wa'azi da an kai akwai abin akwai wa'azi ciki ga wanda yake yana saurare kuma yana da hankali ba wanda yake baya da hankali ba to ci gaba ولا قد خلق as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin min to kuma don ubangiji ya nuna yin wannan azaba ga mutane abu ne mai sauki ko halaka su abu ne mai sauki ya nuna ƙarhin da ya yi waɗannan abubuwa wala ƙarƙar ƙana sama ta lalle mun halitta sammai da ƙasa Bama ma bainahuma da abinda tsakanin su fi sittati ayyamin cikin kwanuka shidda awwalu hal ahadu wa akhiru hal jumu'a wato daga ranar jumu'a lahadi zuwa jumu'a wa ma masana min lugub wata wahala kuma bata shafe mu ba ta'abun babu wata wahala da ta shafe mu wa inna ma ijaduha bi qawlina kuni fakanat mun ce kawai ku da sama da kasa ku zamo shikenan sai suka zamo Wantahimu littafin mutane biyu a umar kuma jinkirta wannan da an kai haƙƙwana shidda ba wai don ana neman kayan aiki ba ne a'a Allah na iya yanzu cikin lokaci guda sai an kaiye su da cikin kwanu kashiyar da don a nuna komai ana son a naɗa ciki. fasbir to aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama fasbir ya hankuri ala ma yaqulu bisa ga abinda kafirai ke faɗa wato na abinda na ƙaryatawa wasabbi bi hamdi rabbika kai tasbihi game da gode ma ubangijinka ay salli hamidan kai salati kai sallah kana mai gode ma ubangiji qabla tulu shamsi gabanin hitowar rana shine sallar asuba wa qabla al-ghurub haka nan kuma gabanin faduwar rana shine kai sallar azhar da al-asr wa min al-layli wa min al-layli wa min al kuma lokacin dare kayi tasbihi gare shi wato kai sallar isha'ain magriba da isha'i wa adbar sujud kuma kai tasbihi kai tahmidi bayan sujudodi wato bayan salloli ai abina ko hmm. ai sallin nawafil kai sallolin nafila masnuna wadanda yake sunnoni a kibal fara'il bayan farillai wakil al muradu haqiqatu tasbih ko kuma shi tasbihin din kai shi hadin awqat cikin wannan lokuta mulabisan lil wato wannan tsarewar salloli ko ko tsarewar tasbihi da tahmidi eh, su ne wato kariya ga wanda ake son a halaka kun gane ko a ah, wasani wato kariya ne daga maki aka ce ينادي المنادي من مكان قريب أكتب يا النبي واستمع ko. maquli ko hmm. wato abin nan ka saurara yau mai nadil munadi ranar da mai kira ke kira shine israfi min makalin qaribin daga wuri kusa ai min sama'i daga sama wa huwa sakaratu baitul maqdis wato lokacin da zai yi kira wato lokacin da yana akan falalan baitul maqdis aqrabu mawdi min al domin shine wuri yake kusa zuwa ga abin nan zuwa ga sama daga daga kasa zuwa sama ya wato lokacin da zai yi kira ayyatu hal izamul baliya ya ku kasusuwa wadan sun ka abin nan tsufa wala awsal lil mutaqaddiya da gabubuwa waɗanda yake sun yanyanke sun zanguntaye wal luhumal mutaqaddim mutamazzika da namomin jiki waɗanda sun ka tsage wa shu'uril mutafarriqa da gasusuwa waɗanda sun kai daban-daban inna allaha ya mura kunna an tajtami'ina li faslil qada wato Allah ne yana umarnin ku ku taru don yin hukunci tsakanin wato wannan kenan bayan wannan shine busa ta biyu bayan an mutu an yi shekaru ta duk babu komi wato ka ambaci wannan yin ko ci gaba يسمعون الصيحة بالحق to yau mai sama guna hatar shi ne ranar da suke saurare wato talikai gaba ɗaya suna saurare a sai hatar tsawa bil haƙi wanda za ta taho da gaskiya shi ne tashin kiyama wai hiya dam khatu thaniya shi ne busawa ta biyu min israfi Wai ya tamilu an takuna ni nida'ihi wa ku yana yiwa wannan busawar sai bayan yayi kira sannan ya busa ko kuma sai ya busa sannan yi kira zalika ni nida'i shi wannan yinin nan da ake kira daga sama yawmul shi ne ranar fita daga kabruka mun fahimta ko to ina ne wato nan ranar fita in an fito wanda ya karyata zai san sakamakon da sakamakon karyata wanda ya yi kenan In na na hannu fi wani mito Allah ya ce lalle mu ne ke rayarwa ko mu ne ke matarwa wa ilayna al-masir kuma makoma zuwa gare mu take saboda haka wato wanda ya karyata annabi to shi san ba annabi ya karyata ba Allah ya karyata kuma shi zai raya shi kuma shi zai kashe shi kuma shi zai tayar da shi a shi hukunci ci gaba يوم تشقق الأرض عنهم ذراعا ذلك أجر عليهم shi wannan yini yau ma ta shaka ardu wato ranar da rana abin nan ranar da ƙasa ke tsatsagewa a tara sun zuwa abin nan yin hisabi tsakanin to ci gaba na وما أنت عليهم بجبير فذكر بالقرآن من يخاف وعيد to na nawa alifin ma ya kulu na mu mun ka mun ka sani ko mun mun kai kowa sani bisa ga abin da suke faɗa wato abin da kuma ah, kafiran qurayshawa ke faɗa min kaulihin na magana su suke cewa aja alal aliyat ilahan wahidan ya da doyan mai da abubuwan nan da ake bauta masu a bauta ma Allah dai wato wannan magana da suke sani suke faɗa mun san ta mun kowa sanin ta wato mun san nauyin ta. inna hada la shay'un ujab wannan abu wato abu ne wanda yake bai ban mamaki kun gane kun ah, to wato ah, abin nan ga musulunci wato babban abu wanda ya kamata musulmi su sani kamar yadda yake wajibi ka kadaita Allah shi ɗaya ne ila shi ɗaya ne abin bautawa shi ɗaya ne ke yin dokokin da ake bi na rayuwa duka to kuma wajibi ne mutum ya kadaita annabi sallallahu alaihi wasallama ya san dokokin nan na Allah shi ɗaya ke kawo su cikin duniya wato tauhidin risala wajibi ne ah, ba zamanin annabi ba akwai annabawa cikin lokaci guda kun ga lokacin ibrahim ga annabi ne manzon Allah ne lokacin musa ah, Musa annabi ne manzon Allah, ah, Haruna annabi ne manzon Allah, Shu'aibu annabi ne manzon Allah, hatta zamanin Isa alaihi salam annabi ne manzon Allah ya haya annabi ne manzon Allah amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kai ne wato babu wani annabi ma wanda za a aba don shi shi kadai balle har shiga ya mu kun gane ko to saboda haka duk wanda yace an bashi to yayi tawaye eh Allah sauƙaƙe to ci gaba Eh, wama wama yansibunahu ilayka min asihir sannan kuma kai hankuri wato abinda suke jinginawa gare ka na sihiri ko waka ko bokanci ko hauka eh, ko abin nan wato duk mun sani wa sanujazihim za mu saka musu ala zalika bisa ga wannan fihi tasbiyatu lahu sallallahu alaihi wasallam ga wannan an ɗebe ma annabi bakin ciki ga waɗanda ke son su bata masa kun gane wa ma anta alaihim bi jabbari sannan aka ce ma annabi iyakar aikin ka kai gargadi ba ka iya tilasta su yi abin da kake so tusbiruhum alal iman ba ka iya tilasta su ga imani iyaka ka shiryar da su wallahu yurshidu man yasha'u minhum Allah ke shiryar da wanda ya so daga gare su kun gani kenan eh, annabi da sauran malaman da abba ya gare shi duka wa'azi suke yi shiryarwa amma sa imani cikin zuciya Allah yake banta da shi kun gane ko fadakir bil qur'ani kai wa'azi da qur'ani man yakhafu wa'id ga wanda yake na tsoron kyacewa ta inji ubangiji wa humul mu'minun sune mu'minai sune ke tsoron kyacewar ubangiji don ka wato su zai yi amfani da su da da qur'ani fa inna hum muntasibuna bi sune masu amfani da shi wa ma man adamu wanda ba mu'minai ba to fadahanu naf'alu bihim ma ma ma tujibuhu aqwalu za mu aikata musu abinda maganganun suke wajabta musu na abin na na azaba wa tasadaihi amalun kuma ayyukansu suna neman abin nan zuwa gare su min anwa'il qabi naukan azabobi wa qulunil azabi da fanni fanni na azaba amma qawluhu wa'i yursamu biduni liya'i ba wa'idi ba ko da yake qira'a warsh in an yi waqafi ana cewa wa'idi ko wa tuhzau fil qira'ati waslan wa waqafan in qira'ar habs ne fatakir bil qur'ani man yakhafu wa'id وقرأ ورشد بالإثبات وصلا ووقفا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم يا وصلي كينا فإنكو يا وقفي وذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم kun gane kuma baya basmala kuma sai ya kama abin wazzariya to bismillahir rahmanir rahim ga wannan sura suratul zariyat asalin zariyat wato eh, iskoki masu shekewar eh, kura iskoki iska to abin nan <laughs> aljannu hiya sittuna aya wato aya sittin ce wa mawdu'u har ra'isi tahqiqu qudi wa adillahi in Allah ya ce zai yi abu kaza to zai auku fi umuri duniya ga al'amuran duniya ko na lahira wa bil khairi wa ghairi ko ga alheri ne ce zai auku zai auku ko sharri ne ce zai auku zai auku shine take nunawa to eh guguwa a guguwa ai iska guda ne ne eh, guguwa daban ne iska ne wanda yake abin nan lokacin da iskoki ke rana take tsaka yana waya. wai malam da ya dace da hausawa ke cewa guguwa din a wato abin nan sai dai cikin qur'ani in an ce riya wato na rahama kenan in an ce riya na azaba to ci gaba To bismillahir rahmanir rahim wa zariyati zarwa Allah yayi abin nan rantsuwa da iska na rahama wanda yake tazurut turab wa gairi wanda yake suna abin nan shekewar turbaya da waninta zarwan wato shekewa mazar wa yuqalu tazrihi sariyan tahubbu wato Allah yana rantsuwa da mahalukai amma shi ba a rantsar da shi da mahalukai kun ga Allah ya rantsuwa da waɗannan iskoki baka cewa ya Allah don waɗannan iskoki ka bani abu kaza sai dai kana iya rantsar da Allah da zatinsa da sifofinsa da sunayensa ko da aikin da ya saka ya Allah ka bani don zatinka ko ko ka bani don rahamarka ko ko ka bani don sunanka rahman ko kuma don sallan nan ta la'asar da ni ka bani kaza kun gane ko to eh ana cewa don qur'ani don eh, abin nan eh, Musa alaihi salam qala bima an amta alayhi falan akuna zahiran lil mujrimin Eh, eh kwarai ku lada ai ba ta ba abinda an ka baka duniya a zai amfani lahira sai in ya zan babu imani wannan sai ta tsaya duniya kawai to ci gaba falhamila to kuma Allah ya rantse da ya iskoki waɗanda yake suna ɗaukar ruwa wato na na giragizai wato suna ɗaukar wukaran nauyi na lati wukar wato domin ruwa kun ga abu ne mai nauyi to ci gaba faljariyati yusra sannan da jirage waɗanda yake suna gudana akan fuskokin ruwa suna tafiya da sauki yusura bi suhulatin to ci gaba kuma Allah ya rantsuwa bayan an yi magana da bayan Allah ya rantsuwa da duk iskokin nan waɗanda yake muna iya gani domin an fara muna da abin da muke iya gani mu gan hikimar da a ciki sannan a jawo mu ga abin da ba mu iya gani don haka an kai amfani da farko fal muqassimati amra sannan da masu rarrabawa al'amari mala'iku masu rarrabawa arzuka da ruwaye da wani su wa gairi hamin bainal ibad wal bilal kun ga mala'iku ba mu iya gani to su ma suna nan suna ta aiki kamar yadda waɗannan iskoki ke ayyuka to cin gaba To kamar yadda kun ga Allah ya sa waɗannan abubuwa biyu suna ta aiki ga sunan suna ta yi iskoki da waɗanda muke iya tabawa domin su ma ba mu gani sai dai mu taba. Da mala'iku waɗanda ke ba mu iya taba su kuma ba mu iya ganin su duk suna nan suna ta aiki. To abin nan inna ma tu aduna da sadiq. Lalle abin da ake muku wa'adi na cewa tashin kiyama akwai shi kuma saukar azaba na nan ko saukar rahama na nan da sadiq mai gaskiya ne ai lawadun sadiq wa'adi ne mai gaskiya kun gane ko mai aukuwa ne wa inna dina lawa kuma sakamakon na hisabi ko kuma abin nan in kai abu duniya saka ma lawaki mai aukuwa ne la mahalata domin waɗannan abubuwa masu aiki sun nuna kenan Allah na nan ya sa yana gudanar da abubuwa to ci gaba kuma Allah ya rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi jam'u habikatin katsarikatin wa turuk wato sahibatu turuk domin sama wato abin nan hanyoyi gare ta fil khilqati wato ga halitta ka turki fil ramli kamar hanyoyi akan rairayi min ha turkil muwasalati al ikhbariya daga ciki akwai irin waɗannan hanyoyi waɗanda ke sun bayyana ga zamani na telefon wal idaiya asauti yadda na abin na radio na sauti wal mar'iyya sannan da na gani su a television wa gairi zalika wallahu alam ko ga kenan wannan ya nuna abin can da yana da wuya malamai su san wannan amma yanzu gashi abin ka ka sa ka balla wannan ka ji ingila ka balla wannan ka ji america ka balla wannan kuma gashi hanyoyi daban-daban da wasu malamai suke cewa gunki ne ba muhanna sun san abin da suke yi an faɗi wannan shekara dubu da dubu malamin da yake ko kasuwa gare su bai sani ba za ka yi magana da abin da yake faɗa ci gaba yau fa ku bismillah wa adaku ne ko wa adaku aya ta biyar aya ta biyar wa adahum ne ma wa adakum ne inna Matu aduna an gyara to ci gaba eh, yufaku ana karkatar da wanda an ka karkatar daga wani daga annabi sallallahu alaihi wasallam innakum innakum wato bayan Allah ya rantsuwa da abin nan waɗannan abubuwa masu aukuwa kuma da yadda ya kasa sama sai ya ce innakum ayyuhal kufaru ya lalle ku ya ku kafin rai bi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ga al'amarin annabi ko ga sha'anin qur'ani da fi qawlin muhtalif kuna cikin magana wanda yake ta saba ma juna wasu abin nan kila sha'irun wani lokaci a ce mawaki ne ko mai sihiri ne kahin ko boka wato ko kuma qur'ani a ce shi'irun ne sihirun ne kahana wato waka ne ko bokanci ne abin nan ko sihiri ne ko bokanci kun gane ko ashe kenan Eh, duk abin da ba gaskiya ba wato mutane ba za su iya tsayawa ga gaskiya ɗaya za ka faɗa shi zan kullum an ka ambace ta wato baka canza magana ba amma in ƙarya ne kullum canzawa ake yi yufaku anhu man ufik yufaku anhu man ufik ana karkatar da wanda an ka karkatar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ana karkatar da wanda an ka karkatar daga qur'ani wato kenan ba zai imani da shi ba kun fahimta ko wato eh, karkatarwa ta shirya fi ilmin lata wanda Allah ya san ba zai shiryu ba duk yadda an kai masa gargadi duk yadda an kawo hujjoji ba za su amfane shi ba to ci gaba Kutil al an la'ani wato makaryata kharasa ya yi kirdado mai kirdado ya faɗa ba bisa gaskiya ba to Allah ne su ailu inal kazzabuna ashabul qawli. kun gane ko al-mukhtalifu a tawarin da ke masu magana wanda ta saba ma juna domin matukan mutum ba gaskiya yake faɗa ba kirdado yake ya faɗa tilas ne magana shi ta zama ya saba ma juna don haka an kace Allah ani masu wannan irin maganganu da addini alladhina hum fi to alladhina hum fi gawnatin sahun wadanda yake masu shagala suna cikin abin nan suna cikin eh, eh, ɗemuwa ai jahalun ya gamuru suna cikin jahilci wanda ke rufe su sahu na waɗanda ka sun suna masu mantuwa ai gafiluna an amri akhirah sun shagala daga al'amarin lahira Allah ane su Ya أيان يوم الدين يسألون سنة تنبير tambaya ta تإذكير sai ayyana yau ne yau ne yaushe ne ranar sakamako take ai mata maji'u yaushe ta kuwa shi yake wajawabuhu yaji wato yana nan take يوم على to zai zo yawmahum alal nar yutanu ranar da ake fitina su akan wuta ay yu'azzabuna za a yi musu azaba fiha cikin wutar wa yuqalu lahum hina ta'dib bayan kanan nan a lokacin da ake musu azaba ga abin da za a ce musu fitnatakum hadha alladhi za a ce musu duku fitina ta kun dani fitina ku domin fitina da kun ka ɗora yi wadda ta hana muku imani ita ta yi muka sabo sababin wannan azaba ta wuta ku ɗanɗana hada alladhi kuntum bihi tastajilun wannan azaba shine kun ka zan kuna neman tazo da gaugawa cikin duniya kuna cewa in gaskiya ce ta zo yanzu ga ta zo Allah abin nan aya ta goma sha biyu wa jawabuhu ko wa jawabuhu wa jawabuhu yas'aluna wa jawabuhu إن المتقين إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ولن ديك ما الله suka suna cikin gidaje, suna cikin gonaki wa uyunin kuma da ruwa waɗanda yake suna gudana mare-mare ai jirifiya suna gudana cikin waɗannan gidaje akhirina akhirina ma atihum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin to su masu Allah lokacin da sun kashe cikin waɗannan gidaje masu ruwa akidina ma atahum rabbun suna masu rikon abinda ubangijin su ya ba su nan na lada innahum kanu qabla dhalika musin lalle su sun zan masu kyautatawa masu yin ihsani gabanin wannan abinda ihsani komai za kai kai don Allah kamar yadda yace kuma kai kun gane ko wato don haka an kasa cikin waɗannan gidaje kanu kanu qalilan min al ma yahja'un sun zamo kalilan min al-layma hajjan kuma baccin da suke yi na dare kaɗan ne wato kaɗan suke yin bacci ya namu da tsaye eh, kaɗan suke yin bacci wa ma za a ida ali takidin illa wato baccin da suke yi ɗan lokaci ne kaɗan wa ya ja'una khabar ai khabaru kana wa qalilan darhum ay yanamuna fi zamanin yasiran suna bacci cikin dan lokaci kaɗan min al-layl na dare wa yusalluna aktharahu suna sallah ga mahi yawan dare wa huwa tafsirun lil insani wato domin wanda ke yin isani wanda ke yin don Allah bai zama shi ta abin nan bacci cikin dare kun kultu sanan ce wa man aqama khamsa salawatin duk wanda ya tsaya da salloli biyar fil cikin masallaci ma al jama'ati ko wace sallah ka tafi ayi da kai a masallaci kullu yawmin ko wani yini ko huwa al shine mai isani eh wa qalilan min al-layl ma yaji kuma bacin da yake yi kadan ne don kaga da rana ta fadi magariba zai yi sannan in isha ita yi shi kuma ya tashi ya tafi ayyuwar da shi bayan haka nan tunda sallar asuba kuma abin nan tun alhijiri bai to bai tashi zuwa masallaci ba shi kaga bacin da ya kadan ne to babil asari hmm. to lokacin asubanci kuma lokacin asubanci hum yastaghfirun suna neman gafara ya ya yaquluna allahumma ghafir lana wato lokacin asuba suna cewa ya Allah ka gafarta muna wannan ya nuna kenan neman eh, abin addu'a lokacin asuba ana karbar to mai ce addu'ar da ka yi ka nemi gafara daga Allah wa fi amwali أموالهم حق للسائل والمحروم kuma a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi lisa'ili wal mahrum ga fakiri wanda yake yana roƙo da fakiri wanda bai roƙo mai kame kai allazi la yas'alu li iffati don kame wa kansa wato za su hidda zakka su ba fakiri da da abin nan miskini wa fil ardi wa fil ardi ayatun kuma a cikin ƙasa bayan waɗannan abubuwa da an ka ambata iskoki da mala'iku da ruwa to akwai kuma cikin ƙasa ayoyi wata waɗanda ke nuna ma mai hankali cewa Allah gaskiya ne min aljibali duwatsu wal bihari da tekuna wal ashjari da itace wal thimari da 'ya'yan itace nau'i nau'i wanda bata da tsiri nau'i nau'i wa gairiha sune ayoyi dilalati masu nuni ala qudratin la ga ikon Allah subhanahu wa ta'ala wa wahdaniyatihi lil muqinin ga masu imani tabbatacce wato na cewa abinda Allah ya alkawali zai au zai zai au wa bi an fusikum wa bi an fusikum kuma haka nan kuma akwai ayoyi ga kanku ku kanku mutum ya dibi kansa aidan ayatun Aida. min bari khalqihim a tun farkon halittar ku ila muntaha wa har karshe lokacin da mutum zai mutu wa ma fi tartibi halittum da abinda a cikin yadda an ka tsara halittar ku an kai kai an kai idanu an kai kunni an kai hanci an kai baki min al ajabi na abubuwan ban mamaki gashi nan allamsa fil yadi dan shafa ka shafa ka ji dadi ga hannu wal basari sannan abin nan gani shi kuma a wadam ida hawaye fil ga idanu wan nafsi wa shami sannan ga abin nan ido da abin nan lumfashi da shaƙe da majina fil cikin hanci wal kalami wal zawqi sannan magana da dandani da watami da jin daɗi wal riqi da hawa da abin nan yawo wal akali da ciwo shirbe da sha duk fil fami ga baki wal sab'i wan nawmi sannan ji da bacci fil cikin kunne wa sha'ar sannan abin nan gashi mu wadi ga wurare kudi ba habuta ga abin nan an kawa namiji mu ba wa mace ba zan mi ya raba su duk ga haka ga komi wal da sannan ga gaya ya hito warri sannan abin nan min duburi iska ya hito kashi ya hito daga eh, dubura wal bawd sannan bawdi ya fito wal mani wal mazi da mazi wal wadi sannan da wadi wal mani Eh, wal haila sannan haila duk min al-kubuli da gaba wa wal farq bayna zakar wal unsa sannan an ka bambanta tsakanin namiji da mace fitadi ga mama ga mace namiji baya da mama wal farji haka nan farji wannan da zakari wannan da eh, kafa ma anna kullu zalika mimma zakari duk daga eh, abin nan maniyin ubansu guda wal unsa ko da na mace uwarsu wa min abin wahid daga uba guda wa umin wahida da uwa guda wa fi islamil alwan haka nan wajen saba wa launuka wannan fari wannan baki wannan rawaya wal ashkari sannan da shakalolin su wani mai fadin fuska wani mai abin da kyakkyawa wani mai gasunan wal makadiri wannan dogo wannan gajere wa fil arwahi haka nan arwahi wannan da warin mutum da kasan warin mutum ya dauka san shi ne wa fil batin haka nan kuma halaye na boye kazalika sifatun misal sifatin zahira wannan na bayyane sannan kuma cikin boye akwai waɗannan suwoyi daban-daban wani da kirki wani bai da kirki afala tusinan shin ba za ku gani ba ba za ku fahimta ba zalika ba ku ga fahimta wannan fatar ta dillu bi ku hujja da shi ala yi wa qudrati bisa ga wanda ya aikata kuma ku yi dilala ga cewa yana da ikonci, shi abin da ya ga dama da ku hmm? bayan wannan kuma wa fi sama rizqukun duk abincin ku daga sama yake fitowa wato ruwan sama kun gane ko wanda yake almusabbabu an hunna ba wanda yake kiri da gare shi yake to alladhi huwa eh, rizqun wa ma tu adun haka nan abin da ake muku wa'adi min al ma'abi na makoma wa thawabi da lada wa iqabi da ah, azaba duka daga sama yake zakuwa ay makatubun zalika fi sama'i rubutacce ne kuma daga can yake zakuwa ah, huwa rabbis sama'i wal ard فرب السماء والأرض إنه لحق to huwa rabbi samai wal ardi saboda haka ina rantsuwa da ubangijin samai da ƙasa innahu shi abin da ake yi muku wa'adi na cewa zai zo hairi ne ko sharri da haƙƙun gaskiya ne misal ma annakum tadikun kamar yadda kuke magana dibi ka hidda magana abin nan yaya take hitowa baka sani ba wani na son shi magana bai yiwa ai bi fatahil lami wato abin nan misila ma annakum sadiqun ay murakabatu ma ko eh, ma ma al ma'ana mislan kun kaman magana ku fi hakikati ki ga hakika shi ay ma'lumatun indakum wato hakika wadda kun ka sani ta magana baka san yadda yake fitowa ba wa daruratu sudurihi an kun kuma da lura shi to magana nan da gare ku wa qur'a jarrabi mislu sifa wa ma wa ma mazida wato kama annahu la shakka lakum kamar yadda ba ku shakka fi annakum tadquna ku kuna magana yan bagi Allah ta shuku ya kamata kada ku shakka fi haqiqati ga haqiqanin abin da an ce zai zo qala zaid ibn marsad inna rajulan ja'a bi makani wani mutum ya ji yunwa cikin wani wuri wale ta fi shi babu wani abu ya ji yunwa eh, ja ya ji yunwa fa qala allahumma allahumma rizqaka alladhi wa'adtani bihi sai shi mutumin nan yayi ya yace ya Allah arzikinka wanda ka yi ni? abincin kada ka da ko ina nake ka za ka ci da ni kwashe biya sai ya koshi bai jin yunwa kun wanda ko eh abin nan eh warwiya min gairi tsa'amin ah, ga wata riwaya ya koshi ba da abinci ya zo ba wala sharabin ba wani abin sha wa an abi sa'id bin khudri kuma an rawaito daga abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum farra min rizqi da dayan ku ya dora gudu daga abin da Allah ya yanka masa na abinci la tabi ahuda ya bi shi kama ya dama wani mutu kama yadda mutuwa ke bin sa asnadahu salibi sa'alabi ya kawo isnadin sa zuwa ga annabi wato kenan wauta ce ka sai kai ta hauka don neman abinci ko kai ta kulle kulle don neman abinci abin da Allah ya lamunce ba kuma duk yadda ka yi bai kawo bai zakuwa sai ya abin nan sai Allah ya nufa duk kwadan duk yadda kai duk dai kawai an wahal da kai da kwadai ne to kuma akram kallah eh. kan mutum ya dauki wannan kuma ya shiga daka ya kwanta ya ce a a wannan kuma mutum bai bi shari'a ba shari'a ta ce kai aiki yadda Allah ce kai to ci gaba da kuma zakar ta'ala ba eh. ta abin da kayyid wa tawakkal kai abin da an kace sannan ka dogara ga Allah to sun mazakara ta'ala ba'ala al-qisasi litakuna ibratan li ulil albab bayan an ce wato wa'adin da an kai zai zo an kawo hujjojin nan ko to ga wasu kisoshi na waɗanda su za su nuna muna yadda an kawo wasu wa'adi wa'adin ya auku nan da nan to ci gaba أنا تلك حديث غيب إبراهيم النور to ga misali shin labarin bakin ibrahim waɗanda yake masu daraja sun zo gare ka su ne mala'iku yawan su goma sha biyu ne ko goma ne ko uku ne daga cikinsu su akwai jibrilu alaihi salam labarin su ya zo ma lokacin da sun ka tafi suna baki wajen ibrahim ni sun kai iz dakalu alaihi iz dakalu alaihi dakalu alaihi lokacin da su bakin sun ka shiga ga Ibrahim fa qalu salama sai sun ka faɗi sallama wato sun ka ce sun faɗi sallama wato kenan ba su faɗi assalamu alaikum ba sun dai faɗi sallama kawai eh, kaga kenan sun faɗi kalma wadda yake ta sallama amma ba su ba su nuna kalma biyu ba assalamu alaikum da wannan yana nuni mutane da khabari sun ce assalamu alaikum sun gidan raba amma yanzu an kamar kalma guda sun ka faɗa kenan sallama eh wani zai magana mai nuna zaman lafiya sai magana ta zaman lafiya qala salam shi ko ibrahim ya mai suwa musu da sallama wanda tafi yaje salamun alaikum kun ga don an yi raba don ya nuna mubtada ne ai salamun alaikum bi rabbi fa salamuhu asan min salamin sallama shi ta hitasu idan maqulu minhum lafzul mufradi domin su abinda sun ka faɗa sallama guda wa minhu jumlatin amma daga ibrahim jumla ne assalamu alaikum fi mahallin nasbi don an ce salamu ba ce wa kala salaman ba hmm. mun kan sai dai cikin zuciya shi zai ce dai mutane ne ba san su ba eh, wata sifar su da komi nasu ya saba ma irin mutanen da na sani ai la na kuma kala haza fi nasu wannan magana ce cikin ransa ya faɗa musu domin ba ka fargin ba ka taruye baki kace ai ku ba san ku ba wa huwa khabaru mubtada in muqaddar ai haula ko ko antum ala taqdiril kalami ko muttasil wal inkar kuna bi ma'rifati zalim bai san zatin su ba wa fi qawlihi falamma ra'a aydihim la tasil ilayhi ga wata sura na kirahu da wani wuri da ya ga wata sura su ya kawo musu abinci suka kici sai ya dore masu wato yaya baki sun taho ka kawo musu abinci sun kici wannan ya nuna kenan sun kulle wani abu cikin zuciya don wanda yake abincin ka ba ka tsoran shi kun gane ko ko ina ne eh, Eh, sai dai inda abin da mutane suke wawaye yana yi wawawa ka bashi abinci ya ci sannan ya tashi ya mabanna amma mutumin kwarai wanda ya sa abin da yake yi in ya ci alherin ka to ba zai ma ba cuta ba eh, to gargadon in ko da ya taba eh, aibin nan ya taba dai don a amince masa kuma kaga